إن للمتقين مفازا Haƙiƙa, masu jin tsoron Ubangijinsu ta hanyar aikata umarninsa da nisantar haninsa sun rabauta da wurin da za su samu abin da suke nema wato aljanna.